Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa hadiza kyari tare da ni zahra aminu fage jama'a kamar da kuka sani wato a kowace ranar laraba shirin yau da gobe zai dinga mayar da hankali ne akan al'amuran da suka shafi mata zalla inda a yau ma goma sha bakwai ga watan maris na shekarar dubu biyu 2021 za mu yi magana ne akan mata da shugabanci yau shirin namu zai karkata akalashi akan irin rawar da mata suke takawa a shugabanci da kuma rashin damammakin da ba a baiwa mata a bangaren shugabanci. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana wasu baƙi zuwa zauren tattaunawar Kuma za mu buɗe wa 'yan uwanmu mata layi domin su kira su ba da tasu gudunmawar akan wannan batu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. saurare za mu fara da filin tattaunawar mu a yau inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta gayyato mana baki zuwa zauren namu to binta bismillah masu barka mu da sake haduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe a zauren namu na yau mun shirya shiri ne na musamman inda za mu tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar mata a ci gaba da muke ikirarin mun samu ko kuma wanda ake ikirarin mata sun samu a wannan lokaci kuma wannan karni za mu taɓa bangaren shugabanci mace musamman ta arewacin najeriya akwai kalubale da yawa take fuskanta na game da wanda ya jibanci addini da kuma al'ada wanda yake iya jan kufar da ita ko kuma hana ta wa'insu al'amura na musamman shugabanci amma a dalilin wayewa ilimi ana samun waɗanda suke jajircewa da kuma ƙoƙarta wurin ganin cewa an kwato wannan yancin a tare ne a wannan zaure akwai hajiya bilkisu abdu da kuma malama sa'ada waɗanda suke kowannensu shi ma ya jajirce kuma ya yi fice a nashi bangaren malamai barka da zuwa wannan zaure to malamai za mu duba ne shin macen da take arewacin najeriya wani irin matsayi kike ganin take da shi a bangaren shugabanci eh to a bangaren shugabanci gaskiya mata dai kam ya kamata su fito sosai yawanci za ki ga ma an ba su wani a wani position sai ki ga an ce ko ministry of women affairs matsayin da ake ba mata a wannan zamani gaskiya bai yi ba yawancin za ku ga abubuwan da ake basu ba wani abu mai eto eh yana da muhimmanci amma game da mata da yara kawai akwai wasu abubuwan da mata da yawa za su iya yi fiye da ma maza amma kuma ba a basu wannan daman su yi wannan aikin saboda haka ya kamata a duba a gyara wato ke an na lura abin da ke cewa mata din ba a ba su wani dama a bangaren shugabanci musamman na siyasa kenan banda ma siyasa ko wajen shugabancin ma da kike magana a kai ba a ba su dama yadda ya cancanta maganan gaskiya kenan To ba kya ganin hajiya abin da ake basu ya cancanci abin da suka karanta ne ko kuma iya abin da karfin ilimin su ya bada shi sa aka basu? Ku kullum kun fi son alalashe ku ne mata? A'a ba haka bane ba ba maganar ilimi bane ilimin eh akwai amma banda wannan kuma akwai abubuwa da yawa da za su iya yi. Kamar me da ni? Yanzu ba muna da mataimakiyar gwamna mace ba? Haka. To aiko aiki ne da ita kamar namiji ma ta ma kuma wani namijin iya aiki to wato daman ne ake hana ku samu kenan kwarai inda za a ba mace dama za a ga abu kwarai da gaske za a gani hajiyar ina ga ke kina siyasa ne hajiyar za a ga su ita hajiyar bilkisu ta nuna cewa mata fa ba a ba su daman da ya kamata a wurin shugabanci ba kai sosai ke ma kina goyon bayan haka kenan a'a to ai shi maganar dama na shugabanci ko ta fannin siyasa ko ta fannin shugabanci a wurin aiki da makamantan haka ai za ki ga ba wai abu ne ma da yake a arewacin najeriya kadai ba abu ne duk duniya duk duniya ana da wannan matsala an kasa daidaita mata da maza a wurin shugabanci kin gane sai dai a ce ma arewacin najeriya abin ya fi yawa saboda akwai abubuwa da dama wanda suke kara assasa don kwata mata mm, ta fannin shugabanci kin ga kamar al'ada na bahaushe kamar addini kin gane sannan kuma da ɗawainiya da mace take da shi kin ga mace ba wai ba wai hidima ne kawai take yi irin na waje ba na wurin aiki ba tana da hidimominta na gida sannan kuma dole ta saje shi da hidimomin al'umma wato koda tana aiki ne ba a dauke mata ɗawainiyan gida ba a dauke mata wannan ɗawainiyan ba so kin gani saboda haka kin ga yana don kwata mata hmm. saboda mene ko da an ba ma wasu a wuraren ma'aikatu da sauransu zaki gaba a so a ba ma mace shugabanci za a ce ai za ta kawo matsaloli yau ta ce ciki gobe ta ce yaro ba lafiya jibi ta ce miji ba lafiya hmm. so kin ga duk wannan abun ba abun da aka ɗauke mata sannan kuma dole ta haɗa da shi amma kuma a halin gaskiya magana shi ne, fa tana da hazaƙa tana da ƙwazo da za ta iya dogayya da namiji saboda ai shi shugabanci abin da ake nema ilimi ne kin gane ilimi ne da bajintanka da kuma da kwarewanka to amma da kika yi magana akan maganan gogayyen nan ba ta ganin kamar kila kuna ba matsan tsoro ne kila idan matan aka ba su dama suka fito da kansu duniya ta fahimci cewa za su iya mazan za su iya komawa baya kila kina ganin shi ya sa mazan suke kara danko mata a'a to ai dole ma idan aka ba ma mata wannan damar da ake ba ma maza mm. ai ba ma wani ko tantama mata za su yi fincan kan hmm. saboda dalilai da yawa kin ga an shi kamar shugabanci ita mace kusan tarbiyyanta ma na shugabanci eh saboda tun mace tana yarinya ai za ki gani ana tarbiyyantar da ita ne yadda za ta kula da gida mm. yadda za ta ɗauki nauyi da hidima mm. na mutane na 'ya'ya 'yan uwa da sauransu ta kuma yi nan karamin abu ya zama babba ya zama babba karamin mm, jariri ya zama babban mutum yawwa ta yi rainan kamar karamin abu ya zama babba because mata ma za ki ga suna da buri hmm. kuma idan mace tana da buri to ba za ta tsaya ba duk wani abin da za ta yi da za ta cimma wannan burin nata za ta sa shi gaba kuma sannan kin san shi shugabanci ma yadda maza suke daukan shugabanci da yadda mu mata muke daukan shugabanci yana da bambanci haka ne to dan bambanta mana ya to kin ga shi mafi akasari ba na ce miki duka ba maza shugabanci sukan dauke shi kamar wani ki gane sukan ta'allaka shi akan daukaka ne da kuma arzikin da yake tare da shi amma mace kin ga kamar yadda take tafiyar da gida ita ba wai arzikin take kallo ba mafi akasari in mace tana da arziki ma a gidanta za ta yi amfani da shi ne saboda ta ga gidan nan nata ya fito ya zama na cewa sunan gidan nan ya ɗaukaka hmm. to shi take ɗauka a fagen shugabanci a duk inda take ba ta damu da abin da za ta samu ba ne wato ta kyautata komai ya samu Ta komai ta ga wurin ya zama a mahallinsa sosai hmm. ta ga cewa an samu ci gaban da ake nema hmm. to ita farin cikin ta kenan to kin ga aiko da bambanci sannan kuma mace za ki gani saboda wannan baiwan da Allah ya ba ma mace na ɗaukar ɗawainiya da yawa to ko a wurin shugabanci ne za ki ga cewa ta fi gwaninta ta fi haƙuri da juriya mace na da juriya abu ma mai girma sai ki ga yadda za ta rika handling din shi yadda za ta rika sarrafa shi sai ki ga kamar ba abu ne mai girma ba because ta saba da wannan juriya na ɗaukan ɗawainiya kala kala hajja bilkisu da duk nan magana ɗawainiya da sauransu ɗin kuma gashi maza suna ta cewa ai suna ta baku dama ai suna ta baku dama shin a siyasance kina ganin ana ba mata daman nan da ake faɗa wani lokaci zaki ga mace ɗaya ne ko biyu aka ɗauko aka ba ta matsayi a ɗaya bangaren kuma an ɗauko maza kamar talatin zuwa hamsin an ba su matsayi amma sai gwamnatin da ta ba da wannan matsayin da dinga alfahari cewa ta ba mata dama shin ana ba da daman nan kuwa gaskiya ba su ba mata dama ba abin da yasa na ce haka saboda akwai abin da yake cimin rai game da siyasa mace ta fito siyasa ba a santa ba kawai don ta fito ta ce tana son ta takara ba wai dan wani abu bane don ta taimaka ma al'umma ne amma haka zaki ga an bata ta batanci ai ai ba 'yar mutunci ba ce abubuwa kala-kala marasa marasa daɗi. Wato sunan da ake sa wa macen da ta fito mm. siyasa shi ke ƙara sa matan ma Kwarai abin yana ba mata da yawa tsoro. To kamar ba sa ganin kamar wata dabara ce da maza suka fito da shi da kansu suke fito da wannan hanyar. Eh kwarai da gaske ƙwarai da gaske. Su ba matan tsoro. Kwarai da gaske ai shine ma abu na farko bari bari mu bari mu gama mu tsorata ta mm. ta ce ba za ta yi ba eh to wai ina ganin kamar kila suna huta da ku ne ganin cewa kila ba za ku iya da wannan hidindimu da ah, rigimu na siyasa ba ba haka bane mazan nan suna yawan tsorata mata na ɗaya mace in mata furta cewa tana son ta shiga siyasa wannan zai zama mata babban matsala wajen mijinta ko mijinta ya amince za a samu 'yan ziga Shekaiya ce kai ya mana ya zaka bar matarka ta shiga siyasa so kake maza su ta kallanta sai ka ce ba namiji ba dangi ma ko uwa ma surukai ne wane ne duk dai mace daidai bata dai tsira ba gaskiya bisa al'ada an fi son a ga mace ne a cikin an fi son a ga mace tana zaune a gida aikinta kawai ta dafa abinci a ma yara wanka a kai su makaranta da sauransu ta haihu ke yawa ba su son su ga mace tana iyakan kokarinta da har ma a ce ma ai ta fi su to yanzu ma majalisar tarayya su nawa ne ai ba su da yawa za ku iya kirga su to mukamai da ake bada a shugabanci kuma a hakan ma a dai kara a dai kara ba har yanzu ne bai ishe ku ba a'a bai isa ba gaskiya bai isa ba saboda ni daya ma mun fi yawa mata eh mun fi mun fi yawa kuma mun fi tausayi mun fi kwazo ga amana inda muka fi mazan kenan saboda haka za ki ga an ba mace aiki za ta yi shi daidai yadda ya kamata kuma da zuciya ɗaya za ta yi shi saboda uwa ce mata mu ne uwaye mun san mun san yadda uwa take saboda haka mace kaman uwa uwa take ga, al'umma mace ba za ta cuci al'umma ba ba za ta yi haka ba su kuma mazan abin da ba sa so kenan ba su son a ba mace shugabanci don kattafi su a zo a ce ai ta ma fi su abin da ba sa so ke Na da bayani ya al'umma ko dan saurara mutum da nake yi idan ka ji na kana ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba. Walle walle, wana ta dauke ka tare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau binta ba ta yi nisa ba ga ci gaban tattaunawarta. To ke hajiya sa a kin ji abin da ke cewa wai mazan suna tsoro ne kada matan su zo su yi su. Hakan ne ko ku kina ganin akwai wasu da daidai kuma na daban. A'a to ai dai shine dai babban dalilin ko ni ma a nawa ra'ayin babban dalilin kenan because idan ba shi ne babban dalilin ba to menene in ana son ci gaban al'umma ne in ana wannan shugabanci da kuma wannan matsayi da ake bayarwa ana bayarwa ne saboda ci gaban al'umma saboda a samu ci gaba mai kyau mai ma'ana to har idan mace za ta iya yi mene zai sa ba za a bata ba kin ga kaman harkan tsaro na 'yan sanda har yau mu dai mu taba jin an ce wai mace ta yi aiji eh, na police ba kuma akwai matan suna nan ba wai ba su bane sai mace dai guda daya da aka bata wannan PRO ni na mance da sunanta shine ma ake ta tafi a yau faga mace wai an bata PRO ko ba shiga aikin a dan sanda ne suna nan suna nan a 'yan sanda amma kuma ba ma jin su samsam to kuna shiga aikin soja kuwa aikin sojan ma akwai su akwai su a nan eh amma kuma sam custom din ne immigration duka duka amma zan shiga ai ba a taba ba ma wata a ce hmm. wai shugaban immigration custom 'yan sandan soja hmm. sojan da duka wasu dai manyan mukamai yawa mace sai dai a tattarfa a ɗan hmm. jajjefa to ai ga wannan ba adalci bane sannan kuma sai a ce wai ana so mata ku fito ku yi ilimi hmm. ku me to kun yi ilimin ina za ku to ina mukamin kun fito kun yi ilimin amma ba a baku ba to yanzu idan da za a ba ku dama a ce ku zauna yanzu a majalisa yanzu na tarayya ku fayyace menene ainihin matsalolin da mata suke fuskanta a musamman a shugabanci da ne za ku faɗa musu kuma sannan ku fito su hanyoyin da za a warware na farko magana ilimi mata akwai akwai wanda suka ilimi amma mafi yawanci ma dai ma ba a ma barin su je makaranta da sun gama secondary school za ki ga an aurar da su da ta yi auren nan kuma shi kuma mijin dama ai ba zai taba ma yadda ta wuce ta ta kara gaba ba eh ba zai yadda ba tana nan a gida tana mishi kirki ta haihu ta daidai abin da ya kamata ta yi a matsayin matan aure amma da zaran ta fara magana za tana son ta koma makaranta to fa za su samu matsala da ita da mijin nan nata eh, matsala babba so ɗaya daga cikin abubuwan da za ki kawo ke na a matsayin wanda ke so a kula da su so sai abu na biyu mm. me za ki iya faɗa wa majalisar cewa kina so a gyara abin da nike so yanzu majalisa na farko su yi su sa doka cewa kowace mace ya kamata a batta in tana so ta yi karatu a batta ta yi in ba ta so wannan daban ne amma in dai tana so to ya kamata a bata ya kamata a bata daman kai kara duk wanda duk wanda ya hana ta ci gaba da makaranta ta kai shi kara to ni a nawa ra'ayin idan da zan samu dama abin da zan so a gyara shine a fitar da wani doka wanda zai kara hakkin mace bisa ga kan cin zarafin mata da aka yi a gida wanda maza suka yi wani lokaci zaki ga saboda ba ilimin ne kila ke kin jajirce ilimi kike so ya Allah ba kina da digirin amma kina so ki karo ilimi sai ki ga mijin ya zo abin bai mishi daidai ba baya so ba kuma dan wani dalili ba kawai saboda mugunta irin na maza kishi saboda kishi kuma saboda ba a so ki yi fice saboda ba a so ki yi fice ke ma ki kafada kafada da su saboda haka ni a nawa ra'ayin da irin dokokin da zan so a bullo da shi kenan a majalisa na kare cin zarafin mata um, a iyayensu sannan kuma ko a sannan kuma ko a wurin aiki ne a ma'aikatun gwamnati ko ma na private ne shi ma hakan nan saboda ai ana samu saboda wannan yana don kufar da mata yana discouraging ɗinsu da su fito su ma su nemi Um, leadership position matsayi yana yana yana yana don kwafar da su yana dakile su yana hana su su fito su nemi matsayi na shugabanci kuma ya kasance idan an fito da wannan dokar mata ne za a sa su su shugabanci wannan shine za su yi ma mata adalci amma idan aka bar shi a hannun maza to ai dama yawancin maza abin da suke so ne za a ce kin ga mace da rigima kin gama mace da kankamba ita ma tana so ta taka sahun da namiji ya taka so abin ba zai tafi yadda ake so ba amma in mace ne yar uwanta za su yi abin da ya dace za su taimaka ma macen saboda a ɗaga ta ita ma ta kai matsayin da take so ta kai ko matsayin da za ta iya kaiwa saboda gwanin cewanta da da kuma jajircewanta da kuma ƙoƙarinta da kuma sanayyanta da fagen da ta fito wani saƙo kuke da shi saƙon da muke da shi yanzu ga gare ku ku mata mun san ku ku masu haƙuri ne masu ƙwazo ku yi iyakacin ƙoƙarin ku ku tabbatar harkar ilimi kar wasa da shi saboda mu gyara mu, sai sai ta harkar ilimi za mu gyara ni saƙona ga mata shine kamar yadda 'yan uwana ta faɗi ilimin nan dai ba za a yi wasa da shi ba saboda duk wani gishirin zaman duniya an ce akan ilimi ake gina ta saboda haka a fito dai a ci gaba da fitowa a ci gaba da jajircewa mun san cewa abun bai da sauki saboda akwai kalubale kala-kala da mace take fuskanta a yayin da take neman ilimi akwai barazana da yawa to a dai jajirce tun da dama mata an san su jajirtattu ne a nema ilimin in ana da shi a ƙara zurfin ilimin saboda muna sa rai nan gaba Allah zai sa abubuwa su canza tun da gashi mu nan kamar a jihar Kaduna ai dai an dan samu canji ko dai ba da yawa ba dai amma ai ana dan jajjefawa duk da dai abin dai bai yi ba bai ji ba bai isa ba amma dai muna sa ran nan gaba za a dama da mata za a yi da su za a ba su dama su masu su nuna bajintansu a fannin shugabanci. Kai ku bare na mata, To jama'a masu saurare yanzu lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan batu na mata da shugabanci wato kuna ganin mata ba sa samun dama kamar yadda ya kamata a shugabanci to lamba kuma da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar jama'a ga kiranmu na farko daga jihar Niger. Da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam da wa muke magana? To daga jihar Katsina ne ba jihar Niger ba. Ina tare da Abdulmalu sabon garin gangara da ke nan karamar hukumar ba tsarin jihar Katsina da Najeriya. To muna jin ka mun yau muna batun namun na magana ne akan mata da shugabanci mecece taka gudunmawa. To alhamdulillah gaskiya a matsayina na namiji ni kaina na san yanzu a ce a matsayin tarayyar Najeriya. Muna jin ka. Yawa to da Allah ya hukunta a ce mace ke shugaban kasa gaskiya jama'a da sun ji sassabci a matsayin saboda na san mata akwai su akwai tausayi. Don saboda gaskiya aka ce mace ke shugaba ga abu to insha Allahu insha Allahu za a samu sassabci fiye da namiji a ce shi shugabanci to amma tun farko ake baro abin kamar ba kamar munan karkara iyayen namu ba su cika barin 'ya'yansu mata su yi karatu ba har su kai wani matsayin da ya kamata su rike wani babban mukami ko masu kokarin masu kan yi iya kokari dai a ce mace ta yi sakandare daga nan sai a yanke karatunta sai a yi mata aure to kaga wannan yana yanke mata wani mataki da za ta kai ta zama wani abu a rayuwa to ni dai kiran da zan ga uwaye musamman karkara ya kamata a ce su yi kokari to mun gode da wannan kira naka yanzu kuma kiranmu na gaba da wa muke magana daga ina da wa muke magana to ina jin mun rasa wannan kira namu Da wa muke magana? Muna jin ka da wa muke magana? Muna magana ne da Rabiu Yakubu wadda aka fi sanin shi da Rabiu Kakulus daga mutum gasar Local Government raba State. To, Malam Rabiu yau da ya kaji menene maudu'in namu menene ra'ayinka? Ra'ayina dai yana da kyau a ce mata a rika barin suna yin karatu saboda dogon zango. Saboda muna samun matsaloli kamar mu da muke nan a nan. Eh, karkara wadda ya ce mu ba karkara muke ba amma muna da karancin samun mu ya yi aikinsa yanzu kuma ga kira daga kaduna daga da wa muke magana daga jihar kaduna da wa muke magana to hadiza ina jin mun rasa na jihar kaduna suna gani eh haka ne. Eh. To masu saurare yau dai muna so ku kira ne ku gaya mana menene ra'ayinku akan matsayin mata a shugabanci kamar irin yadda mata suke yawan nuna damuwarsu akan rashin irin damammakin da ya kamata a basu a shugabanci musamman kamar siyasa yawanci mata ba sa samun wannan damar. To mun sami kira daga jihar Nasarawa da wa muke magana? salamu alaikum wa alaikum salam mai mulki telan gayi ne daga lafiya jihar nasarawa to muna jinka mai mulki telan gayu daga lafiya jihar nasarawa muna jinka menene gudunmawarka akan batun namu na yau to wato na ji batun maganan mata da shugabanci yauwa To kana ganin ya kamata a ƙara bawa mata dama a shugabanci duk da dai mata suna taka manyan suna taka ah, babbar gudunmawa a bangare daban-daban na shugabanci. An ba su shugabanci abun ina da zai yi kyau. Saboda mata ina ganin akwai tosayawa. Eh? To Madalla mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma kamar mun samu kira daga Katsina. Da wa muke magana daga Katsina? Kana magana da a daga Taraba ne. O Taraba ne? Ok to. Da wa muke magana daga Taraba? Kana magana da Oga Faris Karulamido, Taraba State. To Oga Faris, menene naka ra'ayin? na gode da wannan samun dama da na shiga wannan shiri. yawa to muna ji menene eh, mata wani lokaci ku kuke hana kanku samun matsayi hmm. kamar yaya me kake nufi da haka yawa misali kamar yanzu ke idan kin fito takara muna jin ka a madadin mata su mara miki baya don sun fi mu yawa mu mazaje hmm. sai kuma su bari har a kada ke bayan sun san cewa samun zaman nan naki shine nasu eh muna ji Ta haka ya zama kuna munafurtan kanku kuma ta shi mu maza muka samu dama tunda ku ba ku san kanku sai muka rike matsayin muke hana ku da tun tunda yanzu kuna kokawa za mu yi kokari a gyara to mun gode da wannan kira naka To Hadiza kin ji me ya ce menene <laughs> me za ki ce akan wannan? Amma kin san kuma maganan gaskiya ya faɗi gaskiya. Gaskiya mm. mata ba ma son goyon bayan 'yan uwanmu mata maganan gaskiya za a faɗi gaskiya. Eh. Ban san ko kishi ne ko menene amma sai ki ga mata mun fito kuma muna da yawa haka eh, abin da ya faɗi gaskiya ne muna da yawa inda za mu haɗa kai da ba haka ba. ne. Kin gane? haka ne to ya kamata dai mu fito mu haɗa kai kuma mu goyi bayan juna mu nemi shugabanci domin a taru gaba ɗaya a gyara a kawo ci gaban ƙasa da al'umma baki ɗaya mun fi tosai gaskiya ba wanda ya kai mu tosai gaskiya ne to masu sauraro da haka ne muka kawo ɗaukan wayoyinku a nan kuma za mu ka karshen shirin namu baki daya a madadin wadda ya daidaita mana sauti wato daniel brown da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa hadiza kyari ni zahara aminu fage daga nan birnin washington dc nake cewa ku huta lafiya Muryar Amurka yau ta